tsadar rayuwa dai na cikin muhimmin abu da yawancin mutanen nijar suka koka da samun matsaloli a 2017 duk da cewa batun tsaro ne mutanen suka hiyaba ma gwamnati iso yaya wani magidanci na mai cewa yana da kyau da abin da za a yi a dibi menene mutane suke ciki sai a daidai rayuwarsu a yi abin da ya zama dole fannin tsaro dole ne fannin lahiya dole ne da fannin ilimi fannin tsaro alhamdulillah kamar irin matsalolin ake samu can bayan mutane ta gudun hijira ai kaga yanzu abin da sauki misali yawwa ai kaga da sauki to amma fannin yanayin rayuwar jama'a saboda Allah yanzu mutane suna cikin kunci musamman yanzu kamar kasar mu Nijar kasa ce mai arziki musamman fitaro shekara uku aka ce za a yi wannan fitaro ba sami cikin sauki amma har yanzu an sani rashin saukin ya sa mutane sai dai ketara Najeriya a je a sarnan shi a kawo wannan tsadar rayuwa ba ta rasa nasaba da ƙara kuɗaɗen hitan tanka da gwamnati ta yi a nasa bangare alhaji shamuna dan kasuwa ya ce gwamnati na da rar da za ta taka dan kawo sauki ga talakawa babu wani sha'ani wanda ya dame mu saboda allah kamar bangaren duwan ba shawara ba wani renen da aka kira wani abu kawai kai tsaye sai aka ji al'amura sun canza gidan duwan awo ya yi tsada ya kamata a ce in za a yin wani abu a dinga shawarta 'yan kasuwa da masu oda da haga yana da kyau na abun komi a ce an yi mai sauki babu da za a yi mutane su dinga komawa biyan lunguna kuran malaman makaranta kusan dubu takwas na cikin abin da wasu malaman suka koka da shi malam hassan na cikin su akwai wanda aka hidda gaskiya sun iya akwai wanda kuma ba su iya ba sai mu yi wata biyu wata uku ma ba kuɗi yanzu haka magana da nake ma albashi na na november ba mu same shi ba ga Desambar ta zo ta mutu. Mu dai mu yi shekara ga ta 2018 mu ga canji. Sai dai a ta bakin tijjani omi na jam'iyyar PNDS tarayya gwamnati ta yi kokari kuma dole a yi mata adalci. Irin ayyukan da muka yi manda na fara wanga manda mu ne za mu irin su mu yi ne na tsaro sai kawo karhin mu duk muka sashi wajen tsaro. Dole ne saboda yau in ba kwanci hankali ba irin abin da ake. Alhamdulillah mun cimma guri saboda kana ga kuska Boko Haram sai mu ce ta ma kare sai idawa bisa gama kasafin kuɗi na 2018 kamar abu ne wanda ya ɗan hirgitar da mutane lokacin da aka yi shi mai da aka shiga mutane da suka aka faɗakar da su sa gane abin ba ma yadda wasu ba ne suka zo suka tallata shi duk siyasa ce mutane suka sa gwamnati ya yi tsarin shi ne da zai ma ƙasa aiki duk kokowar da ake yan eh, ƙasar Nijar su ji daɗi cikin kwanci hankali da tsaro. Batun kasahin kuɗi dai ya sa yan hula hula ta rijiyoyin waya abu Dan Neto na Kodayi ya ce ko gobe ba za su yarda ba a kuntatawa talaka. 2017 ba irin abin da bamu gani cikin ta ba marasa daɗi in aka yi tunani duk duniya ce gaba ɗaya tattalin arziki ya yi ƙasa wahala ta shama mutane kai a cikin sa na barka da sabuwar shekara shugaban kasa muhammad isuhu ya yi albishir ga 'yan kasa yana mai cewa en 2018 euh, plaisir à dieu nous inaugurerons l'échangeur Mani. A 2018 za mu ɗimbin ayyuka kama daga hanyoyi, asibitoci, inganta noman damina da na rani, karfa horon sojoji da kayan aiki, samar da wutar lantarki ta hanyar zahir rana, yaƙi da canjin yanayi, duk wannan don kyautata rayuwar 'yan ƙasa. Bonne heureuse année 2018 à tous et à toutes. Salisu Isa, Maradi RFI Hausa.